تو مجھے الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لتافهم منقف شي نبيا شيني لتافهم الزهد والرقائق الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله حي زمنا شمباب ما جاء في فضل العبادة على لغبو تاجع الله مأوكتين سرتي حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه قال ون مجلسي ندى عشرين إن شاء الله عن مطرف دقى مطرف ابن عبد الله بن الشيخي شي مطرف تابعيني بابا أتشكم وليان الله ينادى كرامات دا da suka bayyana a tare da shi to daga babansa shine abdullahi bin shekhi ƙala ya ce a taitun nabi sallallahu nabi ya sallari sama ya ce na zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam wa huwa yusalli sai na tarar da manzalla sama yana salla da daddare wali jawfihi azizun a kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai gurnani ka azizin mirjali kaman gurnanin tukunya idan an dora ta a wuta tana zababbaka haka zuciyar manzon Allah sama take bugawa alama kuka gunjin kuka ya'ani ya biki suna nufin annabi sama yana kuka sallallahu alaihi wasallam alamar mutum ya kasance mai tsoron Allah daga ciki akwai kuka yawan kuka eh yawan kuka daga cikin ma'anonin awa mai yawan kuka hun eh, awa hun muni ba annabi ibrahim eh walamma zahaba an ibrahim al ومنين bushira Inna ibrahim la halimun awahun muni awah ay kathirul buka mai yawan kuka to wannan na ciki bautar Allah ta kasance tare da ni, tare da kuka alama ce ta takawa Allah Allah ya bamu shi yasa zuciyar mutum in take kashe baya iya kuka zuciya sai ta kekashe inda ya cancanta mutum ya kuka sai ya ji kawai ba kuka حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود لدى عبيدة السلماني الماجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يتشي قال لي رسول الله تسلم من زن الله سما وتراني يتشي ومعاذ يتشي وعبد الله بن مسعود كي اقرأ علي kai karatu kai karatu qultu sai nace aqra'u wa alaika unzi ya ma'aikin Allah in karanta maka ƙur'ani kuma kai aka saukarwa wa qala inni uhibbu an asma'ahu min rairi, yace yau ina son in ji wani ne ke karantawa ba ni ba kun ga wannan yana tabbatar mana da me cewa sama'ul qur'an ibadatun mustaqillatun bi nafsiha سوغارن قراني شي كان شي عباده اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هذا عباده اي عباده فودعك قال فافتتحت سوره النساء sai na fara karanta suratun nisa'i na buɗe karatunta ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum falamma balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida lokacin da na kai wannan aya da Allah yake faɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yaya zaka kasance idza ji'na min kulli ummatin bi shahid idan muka zo wa kowace al'umma da mai shaida a gare ta kowace al'umma tana da mai shaida waji ina zika ala shahida kai kuma muka zo da kai a matsayin mai shaida akan waɗannan ha'ula'i na hannu kenan al'ummarsa Allah sama Abdullahi na karanta wannan ayar qala fara'aytu aynayhi tadrifani ai kawai sai naga idanuwan manzo sama suna zubar da hawaye fa qala li hasbuk sai aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya isha ya isa ya isa saboda girman wannan mawqifin hmm? kaga kaga wannan shine to ibada ta qira'a alqur'ani daga cikin abin da ake bukata ana son ta mutum tasiri da za ta sa shi yana tadabburi tadabburin kuma da zai kai shi ya kuka tadabburin da zai kai mutum ya kuka daga cin alamatu tadabbur akwai albuka tun ya zama ko shi yake karantawa ko ana karantawa ana karanta masa ya kuka akwai riwaya tana da rauni fa illam tabku fatabatu idan kun kasa kuka to ku matsawa kanku sai kun yi kuka amma dai tana da rauni riwaya Eh, sanadinta bai inganta ba so ka ana son kukan ya zo ne natijatar tadabbur ba natijatar takalluf ba ba takallufin kukan kai ba shi ne zai zo da kansa ba kama san lokacin da zai zo ba kawai sai tsinke kawai sai dai ka ji kuka ya zo maka eh? حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار قال لما قرأها ابن أم عبد على النبي صلى الله عليه وسلم بكى فاشتد بكاؤه lokacin da ibn ummi abd abdullahi ibn mas'ud kenan ya karanta wa manzo Allah sallama sura suratul nisa ayi 41 eh domin fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ayata 41 kenan kaga yayi karatu mai yawa kuma ayoyin suratul nisa'i san suna da tsawo eh suna da tsawo shi yasa adadin yawan ayoyinta ba su da yawa amma kuma kalmominta sun fi yawa fiye da wasu surori da yawa to lokacin da ya karanta baka sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kama kuka fashtar da uku har sai da kukan manzon sama ya tsananta ثم قام مغطيا رأسه حتى دخل بيته من ظل سما يتاشي يرفع فسك الساعة حسيد يشغى جدنسا يقول كوكا عبد الله ياي كراتو فوانا كما ينا دا تاثيري كراتم مي كراتم إيه shi yasa suke da alkira'atul mubkiya alkira'atul mubkiyatu karatun da ke sa ka kuka eh, in wani yana karatu to sai ka ji kuka na son ya zo maka حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن أبي فزارة عن يزيد بن العصب قال لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم متثاوبا في الصلاة Hmm? wannan riwaya an samu ta daga yazid ibn al-asam yazid ibn al-asam yace me yace lam yura rasulullahi sallallahu mutasawiban ba a taba ganin manzon Allah sallallahu sama yana hamma ba fi salati a cikin sallah mutasawiban ay mutasa'iban shine mutasawib min at-tasa'ub duk da cewa hadisin mursali sanadinsa mursali ne domin shi ya ibn al tabi'i ne mun gane amma duk mazajen hadisin ingantattu ne ba wanda aka soka sai dai illar hadisin ita ce irsali tabi'i ya daga bayani zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga wani sahabi ya faɗa masa kenan lam yura rasulullahi sama mutasawiban fi isfala ba taba ganin manzo sallama yana hamma ba to yana yi a waje hmm? an taba ganin shi yana yin hamma a waje kaga wannan abin lura ne hamma daga shedan take a tasa'ubu min ash-shaytan wal utasu min Allah al utasu min Allah والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع idan ɗayan ku yana iya hamma to yi ƙoƙarin yadda zai yi tun kuɗa hamma ya kora ta ya maida ta daidai gwagwadon iyawarsa shi ne sai ya sa baki ya sa hannunsa haka ya rufe daga cin makaruhat a cin attasa'u akwai barin a jimriyar yi eh, al'imamun nawawi ya nassanta wannan a cikin shanhu muslim ya cikin ladabi kawai mutum zo yana hamma kawai ya wani ka ji hadda bayanai ma a cikin hamma sannan babu nassi da ya zo cewa ana wa hamma zikiri al'allamatu bin al-qayyim ibn al cin a cikin ash-sharh al ba a samun wani hadisi wani asari cewa mutum ya hamma ya faɗi wani abu ba abubuwa kawai abin da aka ce shi ne falyakazin fahu masafa mutum ya ƙoƙarin rufe bakinsa daidai gwagwadon iyawarsa domin ɗan ne kuma idan mutum ya hammar ya bar bakinsa a buɗe balle kuma ya haɗa da wannan sautin to min mu shaitan sai shi ɗan ya ta dariya cewa wa na sa shi abu yana yi حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين الرجل عن طاووس دقى طاووس بن كيسان قال قنق دقى جي حديث المرسلين قال قال ثم لا يسمع القرآن من رجل أشحى ممن يخشى الله عز وجل لا يسمع القرآن باء صورا القرآن أجدائي من رجل أشحى daga wani mutum a sha wanda aka fi so ya fi aka fi sha'awa a jiɗin min man yakhsha Allah azza wa fiye da wanda yake tsoron Allah madaukakin sarki idan mutum yana tsoron Allah kuma yana karatun alqur'ani to shine aka fi sha'awa a tsawara karatunsa imana shi yasa waɗanda suka mai da karatun alqur'ani nanaye a mai da shi ya zama faki ya zama abubuwan biki ba daidai ba ne waɗannan abubuwa shi yasa irin yawmu yawmu ɗin nan da ake ta ƙirƙirowa a wannan zamanin to masu karatun alƙur'anin wannan zamanin alaran momi kai kai namu nan arewa ku ba a hankali yaumu kaza yawmu kaza yawmu qurra'i yawmu wayi yaumul wayi ɗin nan kashedinku ku ba a hankali akwai damuwa kakku ku zo ku haifar da wani bala'i wanda bayan kun mutu in ku kuna da kyakkyawan manufa da kuka yi ‘ya'yanku su zo su ga kuna yi daga baya su zo su ɗauka cewa wani abu ne da yake a cikin addinin shi kenan sai a zo ita rigima da shi ya zama rigimar da ake da maulidi to ga dai maulidi nan kana kallai da maulidi ya zama har siyasa ma ta zama maulidi akwai siyasa a cikin maulidi kamfen ake yi da maulidi ko wani yana cewa zai wasu suna cewa zai hana maulidi wasu ana cewa ya ma ya gano shi wanda aka ce ya ce ba zai hana maulidin yanzu an ce ya ce ya gano cewa ba laifi ba ne haka ake ta rubutawa a cikin kafafen sada zumunta ko karya ko gaskiya ko ko ku gani ba kuna riga na ganin wasu abubuwa sai dai ku yi shiru Allah ya shirya to din irin waɗannan abubuwan haka ce shi ya yasa lil bid'ati nash'a wala intishar bid'a tana da haihuwarta da ake yi shi shine nash'a din sannan kuma tana da haɓakarta wali nash'atiha asbab kama anna li intishariha asbaban yadda sababin kafuwarta yadda kafuwarta ke da sababi to haka kuma yaduwarta ke da sababi daga cikin asbabu nash'atil bid'ati akwai at-tashatti akwai sha'awa shi ai ya kamata muna ganin ya kamata a rika kaza to shi kenan daga ya kamata nan kalla ma kake samun wata bid'a face asluha min ya kamata duk bid'a in ka bi tarihin ta to kana bi zaka ga daga ya kamata ishtaha an-nasu shay'an فقالوا ينبغي an naf'alahu ihya'an li kaza wa zikiran li kaza wa Allah nan sa kaza wa Allah yunsa kaza to daga nan shi kenan sai a kafa daga kafa wannan ana fara yi shikenan ana fara yin wannan abin to wasa wasa wasa wasa wasa wasa sai waɗanda ba su kai masu yi ilimi ba ko kuma ƙila ilimin ma ya mutu a hannunsu sai su zo sai su ce kawai ai addini shi ke sai ta rigima kansa, Allah ya shirya to karatun alkur'ani ana son wannan wannan riwaya tana da rauni amma ga wasu riwayoyin da suka zo suka tabbata a cikin sunan ibn majah da sunan darimi خبر حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال بلغنا أن رسول وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله عز وجل shi ma wannan kaga mursali kuma mursalin zuhuri yana ɗaya daga cikin akbahul amma ya tabbata da wasu riwayoyi riwayar Jabir ibn abdullahi al-Ansari kamar yadda yazo a cikin sunanin Ibn Majah kamar yadda yazo a cikin sunanin Darimi me hadisin yake cewa inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an lallai daga cikin mutanen da ake suka fi cancanta a sukkanta su sautin su ya fi kyau alladhi idza sami'tahu wanda idan ka saurari karatun sa ya qara'u yana karatun urita annahu yakhsha Allah azza wa sai ka ji a ranka an nuna maka wannan yana tsoron Allah madaukakin sarki kun gane hadisin daga daga ba a siffanta wani qira'at tana da daɗi sai idan an ji qira'at tasa tana haifar da aji cewa da tsoron Allah yake karatunsa shine can karatu shine karatun alqur'ani in ji manzo Allah sama riwayar Jabir ibn Abdullah al-Ansari mutumin da zai rika karatu yana karatu kana jin akwai alamar tsoron Allah a tare da shi ba yana karatu kana jin akwai alamar duniyanci a tare da shi ba shi yasa hatta wannan aljam'u bainal qira'atin da ake yi wallahi ba daidai bane ba aljam'u bainal qira'at mutum ya zo ya zauna sai ya karanta aya ɗaya da kira'o'i duka duk bidowoyi ne ma da wallahi ma aksara bida alƙurra alƙurra min aksarin nasi bida'an wallahi sun fi kowa bida'a so da ka yi taka duka wa ma'ubari'u nafsi yawwa duka mita katsantsan a game da waɗannan abubuwan Allah shi kyauta حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن أبي سيار عن محمد بن كعب القرظي قال كانت قراءة النبي صلى حرفا حرفا karatun maza sama harafi harafi yake daki daki yake baya karatu gudu baya karatu bil harwala yawa daki daki karatun haka mazan su mai ke karatu daki daki kira'a mufassara ko kira'a karatun da yake fassara kansa ko kuma karatun da za a iya fassara shi haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake karatu baya karatun gudu gudu to shi yasa zaka ji a tarihi a duk abin da zaka karba ka taba jin an ce manzo ya ya sauke alkur'ani a cikin kwana uku ba shi kai kwana uku ba ko balle a ce ya sauke a rana ɗaya sau da haka yake karatunsa daki-daki حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن, عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تاسبا تقرات النبي sallallahu alaihi wasallama fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan ta siffanta karatun manzon sama cewa yana yin qira'a ne harafi harafi haka manzon sama yake harafi harafi kaman karatun ash-shaykh Ali ibn Abdurrahman al-Hudayfi hafizahullah wannan qira'a ce mufassara ai yin wannan karatun daki daki kuma haka yake jin sallah har yanzu ko sai suka ji shi zai ja sallah ai ina jin duk a madina ba wanda yake jan sallah a daɗe kamar shi daki daki haka ake karatun har yanzu kuma kaga Allah ya tsare masa muryarsa in yana karatun sai ka zata kamar wani matashi har yanzu to mutum ya abu don Allah kusan ina jin shi ne farkon wanda aka fara sa karatun shi a Kased a saudiya kwarai da gaske akwai limaman harami waɗanda suka girme shi irin su abdullahi khayyab amma dai kai tsaye ka ce ga wanda aka ɗau karatunsa complete domin shi yana da complete karatu ba na sallah ba su kusan ban sani ba abdullahi khayyab ban sani ba ko akwai kasar ɗinsa cikakke baban yana da ɗayan za a cikin limamin harami al'usar dukkan usama ibn abdullahi khayyab shi ma tsufa za a gan shi yana tafiya yana ɗingishi kulliyatul hadisi yake a ummul qura abin da ah, ah, hadisi ya karanta hadisi yake karantarwa umul qura jami'a umul qura to baban shi yana cikin waɗanda karatun sa, in kana sauraron izatul qur'anil karim abin nan kai eh, tashar qur'anin nan alqur'anul karim ta saudiya ta tv to wani zubin sukan sa shi to abin ban da tabbas ko dai karatun shi na sallah ne ko kuma ba na sallah bane Dauka aka yi wallahu ala to shi ne wannan so da aka abibbi a bakar yana da fahimtar bid'a ne kwaikwayon karatun wani eh, eh, yana ganin bid'a ne ka kwaikwayi karatun wani ba ni gaskiya la'uwa fi la'uwa saboda aika iya karatun ƙwa'ani sunna to don ka kwaikwayi wani ka iya ne laifinka ne bida a ciki eh? ya fada a cikin littafinsa bida ulƙwarra'i alƙadimatu wal mu'asiratu ba ciki ya faɗi wannan Allah ya fi mana Allah ya fi masa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan yana da tambayoyi guda biyu ya ce malam don Allah ina bukatar ƙarin bayani akan hadisin abu sa'idin al-khudiri cikin bukhari da muslim na hara salama an saumi yaumaini an nahari wal wa an ishtimal samma'i wa an yi ar-rajulu fi thawb al ba fi thawb ba wa'in salati ba da a wal asir zarbin sun ne kake so aibu hadisin ya kunshi hane-hane hani na farko ba a azumi ranar sallah karama da sallah babba haramun saban Allah ne mutum ranar sallah ya azumi shi ya sa malamai suka ba da fatawa da za ka tashi ka bar ƙasa ka ɗau azumi ƙasar ku ta riga yi fara ƙasar ku ba ta fara azumi da wuri ba misali sai ka tafi wata ƙasa kai azuminka ashirin da takwas su kuma azuminsu ashirin da tara sai aka ce an ga wata sallar su gobe to ba za ka yi azumi ba gobe ƙwarai da gaske ba za ka yi azumin ba gobe saboda rana suke sallar su kuma a ƙasar suka ci so daga sai ka bari sai an gama bikin sallah sai ka rama azumi da shi ne abin malamai suka ba da fatawa saboda me saboda ba a azumin wannan rana ko ka fara kake yi to a rana an baka dama ka aji azumi in sallah karama ce rana guda in sallah babba ce kuma da kwana uku bayan sallah ayyamu shiriki kenan sha ɗaya sha biyu sha uku annabi sama ya hana akwai haji akwai akwai akwai akwai asarin umar akwai asarin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu shi ma ya zo da irin wannan hanin na hani game da azumin ranar sallah ko karama ko babba na biyu ishtimalu samma'i ishmalu samma'i nau'i ne na sa tufafi tufafi suna ɗaura mayafi to ishmalu samma'i shine mutum ya shigar da jikinsa ya ɗaura jikinsa da mayafi da irin ɗaurin da ake wa yara in an musu wanka kafin iyayen su gama shirya su kamar yaro mamashi ta mushi wanka tana aiki kafin ta gama shirya sai ta mushi wannan daurin to shi ne ishtimalus samani ta yadda mutum zai zama bayansa akwai inkishaful aura ana jin tsoro to ba a yi amma in ya kasance akwai wani tufafin a jikin mutum to ba laifi wasu kuma su malamai suka ce an hana yi illar ita ce koda da wata riga a jikin mutum sai zai wannan saboda ba zai samu damar aiwatar da abubuwan da ake bukata a yi a sallah ba ya ɗora jikinsa ya yi ke kenan suka fassara ishtimalu samani bi sadil as-sadlu shine mutum ya shigar da riga hannunsa cikin rigar shi to ya zai yi sallah yanzu kamar mu irin wannan rigunan namu ɗinkin nan Kano state eh, ko kufta ba malum malum ba sai mutum ya shigar da hannuwan shi a ciki ko shat ce ya zai yi ruku kaga da matsala to wasu sun fassara ishtimalu sama'i da wannan ishtimal shine dunkulewa as samai kurma eh kurma mai kurmanya ko kurman ya ake ci eh. to sai wa an yi ba ar-rajuli fi thawb wahid shi ma yayi kama da shi shi kuma an fi azama shine sai mutum ya dauki mayafi sai ya daura kuma ya zauna babu babu babu rida'i a tare da shi sannan kuma babu tubban wato wandan ciki shi yasa malamai suka ce in akwai cikakkiyar tufa to ya halasta mun gane yawwa sai kuma na ƙarshe shine hani game da sallah sallah bayan sallah asubahi da bayan sallar la'asar ba a yi amma na asubahi hatta tadlu ash-shamsu na la'asar hatta ta garuba shams ba a kirkiran wata sallah bayan sallah a zahar asuba har sai rana ta fito an samu abin al-isfaru la'ala haske gari haske sosai ɗin nan an tabbatar da rana ta fito to daga nan illar hannun saboda kakka dace da masu bautar mai masu bautar rana domin daidai lokacin suke je su mata sujada sujada ta maraba da fitowa yawwa to sai aka hana sannan kuma la'asar ya tabbata cewa da azhar din da asuba kai innaha tatlu'u wa innaha tatlu'u wa tagrubu ala qarnay shaytan rana tana fitowa kuma tana faduwa ne akan kahun muna guda biyu na sheda wannan gaibu ne annabi sama ya bamu labari a cikin abin da Allah ya sanar da shi to kar ka dace dai da wannan to malamai suka ce ina jin in ban manta ba al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin al-Mufti yace abinda shedan yake daidai lokacin idan ta zo za ta fito sai je kara ya kara kansa daidai sai tun wajen ta to su kuma masu bauta mata daidai lokacin za su sujada to sai su zama sai ce ni sukawa sai ta jin daɗi kun gane yanzu haka lokacin da za ta faɗi sai ya je sai ya kare kansa daidai lokacin da za ta faɗin su kuma lokacin za su mata sujada ban kwana to sai ya zama sun yi sujada a kan ƙahon shaidan sai ce ni suka sujada eh. alama ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitana innahu lakum aduwwun mubin wallahu a'lam so daga waɗannan hane-hane ne da annabi sallama ya umarce mu da mu nisance su Allah shi kyauta sai ya sake cewa wai malam don Allah dangane da matar da ta yi bari wannan jinin ana yi masa hukunci da jinin nifasi ne a malikiya da mufasada a mazhabar malikiya ne la yu'tabaru bi jini ne kawai na ciwo ba tafsiri amma imamu Ahmad a mazhabar ya yayi tafsiri ya ce idan ya kai halitta in ya kai halitta wato watanni hudu kwana ɗari da ashirin arba'in su uku to ya zama damun nifasi amma ma duna dalika to damu fasani eh, jini ne na ciwo wallahu alam Allah maɗaukakin sauki ya ƙara mana fahimta addu'ar da kuma yi mai ألا Allah صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله